jami'an diflomasiyyar kasashen waje sun nuna rashin jin daɗin su bisa matakin da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta ɗauka na dakatar da kamfanin twitter a ƙasar a wata sanarwar haɗin gwiwar kasashen amurka da tarayyar turai da Burtaniya da kanada da jamhuriyar ireland suka fitar sun ce faɗin albarkacin baki ɗaya ne daga cikin shiga shigen mulkin demokuraɗiyya a najeriya da kuma sauran kasashen duniya sanarwar ta ce dakatar da shafin twitter da hukumomin najeriya Najeriya suka yi ba shine matakin da ya kamata su ɗauka ba. Domin ƙasar na da buƙatar magance matsaloli da cimma maɗin kai da zaman lafiya tsakanin al'ummarta. Sai dai a nata ɓangaren gwamnatin ƙasar ta kare matakin da cewa an ɗauke shi ne saboda yadda ake amfani da shafukan sada zumunta na Twitter wajen yaɗa labarin ƙarya da ka iya janyo rashin zaman lafiya tsakanin al'ummar ƙasar. tofa dandan dandan dandan majima gani